Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon Afirka TV3 barkan ku da warhaka barkan ku da sake kasance tare da mu a cikin shiri na musamman shiri na musamman wanda Afirka TV3 tanada domin kawo muku kuma domin ku kayatu kuma dalilin ne cika jamhuriyar Nijar shekara hamsin da bakwai da samun incin kai daga turawa mulkin mallaka a yau jamhuriyar Nijar ke cika shekaru hamsin da tara ina jin kuma na shahid da samun yancin kai daga turawa mulkin mallaka wannan ya sami muke muku wannan shiri na musamman domin Afirka TV ta kuce musamman ku al'ummar nahiyar Afirka ko yammacin Afirka da kuke magana da harshen Hausa. muna tare da zakakuran matasa musamman wanda ke jagorantar ɗalibai a cikin wannan shiri wanda suke jagorantar ɗaliban nijar da suke karatu a wannan ƙasa domin tattaunawa da su a kan gudunmawar matasa wajen gina kasa haka zalika za mu kasance da manyan mamun baki daga wayar tarho har da ma 'yan jarida da kuma akwai darakto na musamman na gidan gona gaskiya ne haka zalika idan mun samu dama shi ma rakta wannan gidan tv za mu gayyato shi domin tofa mana albarkacin bakinsa su da kwakwaron matasa ne kuma wanda suka dade a cikin aiki da suke da gudunmawar da zamu bada kai tsaye ba tare da bata lokaci ba kamata mu sanar da masu kallo waye bakin namu a eh. cikin wannan zaure to da hannun dai haguna muna tare da shugaban ɗaliban jihar Nijar ko kuma jamhuriyar Nijar mm. wanda yana karatun kulliyatun nifta kulliyatun nifta yake karatu mai karanta ilimin tonan petroleum kenan hadda ma ma'adanan kasa eh wanda ah. Adamu Sumaila Hadi haka zalika a nan gefe na mai dogon kayan ba mai irin kayana ba muna tare da mara Nura Bello Thalithu wanda shi ma dan nijar ne da ke zaune a nan su Sudan kuma yake karatu in na ƙara tsallakawa ɗaya gefen nawa ina tare da mataimakin shugaban ɗaliban Nijar a nan Sudan Mamman Musa Amadu malamai bakar ku da zuwa wannan fili ga baki ɗaya. Barka ka dai na'am malam shahir za mu iya cewa yau take sallah ko in ce yau ake biki take sallah ba kwarai da gaske amma ba sallah ya ko sallah azumi ba eh, sallah ce ta samun yancin kai Ah, daga tura mulkin mallaka na faransa shekaru 59 hmm. a ah, nata bangaren gwamnati ta yi dubiya zuwa ga cikin abubuwan da kasa take bukata hmm. ana abubuwa da yawa na raya kasa hmm. sai aka dauki cewa ya kamata wannan karan a yi wasu aikace-aikace <coughs> da ba mu kanmu na zamanin nan ba har 'ya'ya har jikoki za su amfana da shi ah, idan lokaci ya yi gaskiya ne don haka jamhuriyar nijar ta ware wannan rana ta cewa duk idan wannan ranar ta da malam umar za a shirya biki na dashen na bishiyoyi na bishiyoyi wanda za kwarai da gaske za su taimaka wajen kuma ba don komai ba mm. saboda me yake da suna cikin tunkarar irin kamar ana sa wannan jami'ai saboda hamada hamada kwarai da mm. gaske gurgusun hamada yakan yawa in yayi yawa yakan cutar da gonakai da noma da sauransu da bata kasa to amma dashe na cikin abin da yake wannan insan sannan dan adam yana son ya saki iska mm. wacce take tacacciya akwai dai dalilai da yawa kwarai da dama da ba lokacin to ina jin kai tsaye bari mu shiga tattaunawa da bakin mu da suke fili bari ina ganin mu fara da malami da ke gefen ka malam shahid me zaka fara tambayo mana shi dangane da a nan ƙasar sudan kuma na jamhuriyar niger kasancewanka malam hadi sumaila adamu kana shugaban ɗalibai a nan kuma kana karatu kabaro baro ƙasarka nan ta niger kowa duk ruwan da ya gan kasan ɗan niger ne yanzu ka zo kuma ga drapo nan muna gani ga wannan ga tutar niger nan tana kallon ka so mana hadi nan mun ji abin da ke karatu wani irin taimako za ka ba Nijar a bangaren ka kuma ka nan ina jin malam shirbar bari in sanar da masu kallo cewa in za su iya neman mu ta kan waya kai tsaye kuma za su iya rubuto mana sakonni ta lambar mu ta whatsapp domin karantawa a cikin shirin ko ina suke a faɗin duniya domin ah, musamman sakon taya wannan ƙasa cika shekaru 59 da samun yancin kai sannan su ma ra'ayinsu wannan malami zai ba mu ra'ayin shi nan yana cikin ɗakin watsa shiri to su ma za su iya turo mana ra'ayinsu ko su kira ko su turo mana talan ba mu ta whatsapp hmm. kuma insha Allah za mu yi kokarin karantawa to malami mu je ga tambayar da malam shari'a maka kai tsaye kuma duk wanda ke son wannan shirin zai iya kama mu a facebook live live kwarai da gaske direct don da ke son ya kalla in ma baya da tv zai iya kallon mu a facebook wayar shi ta salula ya kalle mu mm. eh, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, muna godiya matukan godiya da wannan shiri kuma shirin nan da ya dace da wannan independence ana ce mishi eh, sallah na na samu inkin kai mm. eh, malam ah, da warko dai ina gaida mutane da suna kallon mu yanzu haliyan mm. kuma ina ce musu masu musamman ma dan niger ina ce musu su su barka da sallah mm. kuma ina kara ga musu kowa ya yi farha da wannan ya yi farin ciki mm. amma tun da ba mutanen za su ke a kamar dai ba a samu wanda ake so amma da haka za a fara sai a samu Allah wanda ake so an kai ga abin da ake bukata an kai abin ake bukata mm. na farko zuwa cin wajen tambayanka da ka tambaye ni mm. ah, matsayina talibi kuma wadda yake karatu karatu na man feta wallahi bi izinillahi tala zan yi magana ba ni kadai zan yi magana da eh, sunan talibai da suna rayuwa nan ga musamman mancin sudan tunda mu talibai nan da muna kin kasan sudan babu wani larana da ya huke da ba mu tuna da kasanmu kuma muna nema kakane za mu yi in mun ta gida wani ci gaba ne za mu ya kawo abinda ba kasa ya yi muna tun da yanzu mu muna neman menene za mu yi ma kasanmu mm. wannan akwai tun da akwai eh, program da yawa mm. da muka yi yadda ne in muka koma gida insha Allah za mu ya kawo ci gaban mu to ina ganin malam shirar daga wajen malam suleiman mu dawo wajen malam nura da ke hannun dama na mm. ah, malam nura matsayinka na matashi dan talatin zuwa ƙasa ko talatin zuwa sama da dan kaɗan to zuwa ƙasa <laughs> eh. ah, kuma irin ku ake so a ƙasa da farko kafin mu je ga tambayoyi ga dangadan mm. wace irin murna kake yi kai a cikin ranka na murna cewa jamhuriyar Nijar ta cika shekaru 59 da samun yancin kai wacce murna kake kayan mu ga a'udhu billahi min shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim da farko dai ina yi ma yan uwa waɗanda ke kallon mu da sauraron mu ina yi musu barka da wannan wato cika shekaru da Nijar ta na samun yancin kai hakikatan muna murna matukar murna muna yi ma 'yan uwa waɗanda ke nan cikin sudan da ma wanda ke wajen sudan murna akan cika wannan wato shekaru da nijar ta na samun 'yancin kai wannan ba karamar wato ni'ima ba ce ba kamar yadda muka sani daman can baya dai muna akan mulkin mallaka ga ya kuma yanzu allah ya kawo mu lokaci wanda muka yi ta cikin wannan kangi na wahala mm. hakikatan ina godiya matukar godiya kuma ina gaida dukkanin 'yan uwa waɗanda ke tare da mu haliyan suna bibiya wannan shirin mm. ina yi musu wato barka da sallah kuma ina taya su murna matukan murna Allah ya nuna mana ta baɗi haka to a takaice yanzu a cikin magana ka nuna cewa kamar mulkin mallaka wani abu ne na ƙangin wahala a duk lokacin da aka ba ƙasa independent kinta shikenan ta zamanto za ta iya morakanta a matsayin ka na matashi dan Nijar ka so a ce la'alla ran da za a ba da wannan 'yancin kai kana wajen turawa suka jaye suka bar ku amma sai zan ba ma a ka ba to yau ka zo kuma ka kawo karfi ah, a matsayinka na matashi wani buri kake da shi na ka ga ka dafa ma kasar ka ta ci gaba na ji daɗin wannan tambaya sosai hakikatan ina da guruka waɗanda suke gaskiya ba masu lissafuwa hmm. wato eh, dalilin ma fitowar mu karatu don dai mu zo mu koya abinda babu shi gida mu je mu tallafa mai uwanmu hmm. wato waɗanda suke cikin halin kayi na sauran ababe na wato abin da ya shafi neman taimako mm. waɗanda kamar ba su da ilimi ka mm. sanar da su da kuma wato abin da ya shafi eh, taimakekeniya tunda dukkaninmu ya kamata a ce muna taimaka ma junanmu mm. kuma wato ya kamata a ce mun zama tsintsiya maɗaurinki guda ko ba haka ba a nan malam nura mun ɗauki wani darasi guda biyu a magana ka kana magana cewa in ba ilimi matasa ba za su taimaka ma kasar su ba in babu haɗin kai ba inda ƙasa za ta tafi za mu riƙe wa'annan mu ci gaba da juya da su cikin wannan shiri amma me kake son ka karasa sai ka karasa da shi kafin mu juya ga malami na gaba na'am da karshe dai abin da za ni cewa wato insha Allahu muna da guri na cewa idan muka yi karatu za mu koma mu tallafa mu ƙasa mm. wato mu tallafa mata mu ga cewa mun kawo gyara mhm. gyara yan uwa na can na ta yi amma muna so mu ma mu bada gudunmuwan mu dan dai a yi alfahari da mu cewa kamar yadda ka ce yara su ne mayan gobe to muna dai fatan Allah ya tallafa mana ya kama mun mu ga cewa mhm. mun kawo gyara mun ba da gudunmuwa iyakacin kokarin wannan shine insha Allah to malam ah. malam nur Allah saka da alheri to malam eh, mamman Musa Amadu mataimakin shugaba a ƙasar mataimakin shugaban ɗalibai na nan jami'a ta ƙasa da ƙasa ko kuma in ci dama ta hari ɗaya gare mu kenan ne oke gaba ɗaya ɗaliban Nijar da suke karatu a Sudan kowace jami'a suke shi malamin na shi ne shugaba shi kuma malamin mu shi ne mataimaki to yayi kasancewa malamin mu Musa Ahmadu kai ne mataimakin shugaba kuma a nan ƙasar Sudan kenan ɗalibai idan ka koma gida ba mu san yanzu ina da eh, so ke da yanzu me kake karatu nan ne na ina karatun fannin noma ne fannin noma eh. a jikinin bangaren sani to ai kai yau yau da ka shigo eh, za mu ji irin shukokin da ake shuka wannan yau shi ake sa ran za su tashi su girma a amfana da su insha Allah na'am to malam mamma hmm. wani irin na kasu ko kuma wani cikas kake gani idan jamhuriyar Nijar na fuskanta kai kai karan kanka yanzu kana ɗalibi idan kai wani irin ci gaba za ka iya kai Nijar yanzu abin da kaka karanta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko dai ina gaida ma'aikatan wannan gidan rediyo daga babban su ha kasan su eh, amma bari ma gyara ba gidan radio ne gidan tv da wannan duniya ce kallon kallon ba da ɗaya bane <laughs> kawai eh. wannan hoto aka kara eh, amma an radio ne sai dai mai hoto ne to da dai ya kara da wannan sai san ce ba haka ne hmm. yana gaida kowa da kowa mm. kuma yana gaida 'yan uwa da suke kallon mu a duka kasashen duniya ko ta wani bangare na duniya nan mm. kuma musamman ina mika gaisuwa ta ga 'yan uwa da suke niger mm. ina musu barka da wannan sallah ba karama farin ciki ba ne na samun wannan na samun wannan rana a matsayin rana ce wadda za mu nuna murna ta mm. samun incin kai daga turiyan mulkin mallaka mm. ta bari je zuwa ga tambaya ta kai tsaye wadda mm. ka amsa wadda ka bani tambaya insha Allah matsayina na ɗalibi wanda yake karatu a fannin noma yana da guri sosai idan Allah ya taimaka mm-hmm. idan ni koma gida wanda nake ganin zan ce da ƙasa ta gaba musamman kaga bangaren abinci duk ƙasar da ba ta samu incin kanta ba bangaren abinci akwai matsala sosai kama a ce kai ne kana da magidanci mm. amma abincinka wani yake baka shi mm. kaga watakila a cikin gidanka ma ba za ka samu yau in ya baka gobe na ya hana kake kwarai ko yana son ba ce a gidanka ma baka da cikakken mulki zan baka da cikakken mulki a kasa ji sannan wancan zai iya mashi shige cikin gidanka amma in ya zamanto aka ce ka samu incin kai ta bangaren abinci mm. saboda abinci shine komi a rayuwar duniya mm. shine ke tafiyar da rayuwa komi ta yau da kullum mm. lalle wannan shine guri na idan ni koma gida za mu ga cewa matasa wanda suke zaman banza wai ba mm. dole bane sai mutum ya diban ga wani ta taimaka masa akwai abubuwa da dama musamman noma ana cewa shine tushen arziki noma da kiwo amma matasa mu sai suna diban ko da yaushe gwamnati ita ta taimaka musu gwamnati tana ita taimaka amma wani lokaci sai ka ta tsaye da kanka sannan da wanda za a taimaka maka mm, sosai mm. gaskiya wannan ba karamin gore ba ne da ke gare ni idan allah ya yarda mm. insha Allah zan ciyar da ƙasa ta gaba ina kaka ce mun maka dubu kafin mu dawo ga shi malam Adam Suleiman bari in sake ma wata tambaya ah, da farko ya kamata mu ɗanyi wani a dan tafiya hmm. idan muka duba su can wa'inda suka riki ƙasa ko suka jagorance ta dacin ko da tura suka bada mulkin mallaka sun bada ta hannun matasa ne wasu ma sa'annun wasu kuma sun ɗan himma da ɗan kaɗan shin kana ganin matasan mu na wannan lokaci shirye suke su yi gudunmawa su sadaukar da kansu akan ƙasar kamar wanda wa'ancan matasa na ba su sadaukar da kansu kan ƙasa sosai makam sosai wannan matasan na mm. saboda matasan mu wannan ina yi musu kyakkyawan zato saboda mayan wanda suka gabace mu sun yi bakin nasu kokari mm. to yanzu mu matasa na yanzu mun ga kurakuransu ba za mu ce ba ba su yi komi ba mm. abinda suka yi allah ya saka musu da hairan amma matasa na yanzu su sun ga kurakuransu sun ga irin ci gaba da suka kawo to bisa ga wannan insha allahu matasa wannan na wannan zamani ina musu kyawun zaton cewa za su iya kawo canji ta kowane fanni bi izinin lahi ta'ala to mun gode hmm. sosai wame duniyar yanar gizo take cewa ne to malam gaje shi a takaice kuma samu wani bako yana shi malin da kace malam umar hmm. siyo comment ɗinsu ko kuma su turo ra'ayinsu mun samu ɗaya daga ciki har sun fara turowa ya ce yana murna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu afirka tv 3 ina murna da wannan shiri da kuke gabatarwa a halin yanzu kai tsaye tare da shugaban ɗalibai na jami'ar sudan akan bikin sallah na murnar samun incin kan nijar shekara 59 ya rubuto aliyu musa eh, talatan mafara jihar zamfara to yayi mm. ina ganin da wannan wasiƙa ta talatan mafara za mu koma wajen shi malam adam suleiman eh. amma adam kana goyon bayan magana da shi mamman ya faɗa cewa yana ganin matasanmu yanzu shirye suke da su ba da ƙarhinsu da lokacinsu wajen ci gaban ƙasa kamar yadda matasan harko da bature ya miƙa musu mulki sojawansu da farar hulansu da dukkaninsu dai kana tare da shi a wannan magana ko ko kana gana akwai gyara an kwatanta da matasan da suka gabata wa'ancan eh, hakika ina tare da shi mm. zan ke miya fi miya dari mm. bisa dari. dari bisa dari abin da ya sa nake haka in muka diba nan wanda dai sa talibai da suna nan ga mm. gaskiya kamar dai yanzu in ka diba so si wanga eh, mai kula da karatu mm. karatun yara cikin maktabanmu ah wannan kenan kamar wanda ke kula da harkokin karatun ɗalibai wanda a cikin kwamitin ku kenan kwamitin eh malam nura kenan shi mhm. shari'a yake karatu shari'a yake karanta mhm. wanga yana karatu na noma harkar noma wanga yana karatu ni kuma ina kana karatun bangaren man fetur bangaren man fetur mhm. kuma Eh, ko wace rana in muka tashi za mu gaya mu wa'annan duka mm. Shi ne zai sa kasa ya ci gaba gaskiya ne eh, malam adam ban tare ka ba mm. duk wa'annan karatu da kuke mafi yawansu ana yin su gida mm. ana yin su cikin wannan jami'a da ake da a kasashen Nijar ana hita Senegal a su ana taya Faransa a su kuma matasa ne umma suke zuwa su shin kana ganin gudunmuwar da suke badawa in sun yau din ta kai wadda ake so koko dai har yanzu akwai dan abin da ba za a rasa ba eh ka san matsalar da ana samu mhm. tun da da mai an ce ma samari kamar dai ana ce media mhm. ana ce ma eh, resources so mhm. shine da hausa ban harkar sadarwa kenan harkar sadarwa shi da bai yi abin gaba bai zama mai an ce ma bai da karfi matasa ba su karfafa mm. shi aiwa amma yanzu muna da yanzu itihadati da yawa mm. kamar dai muna da itihadati da yawa mm. muna yi tawasilu da su kungiyoyi mm, daban-daban kungiyoyi daban-daban muna da su kuma muna abin ga kakane za mu yi samari in muka tai waɗannan kuskura da muka samu kuma ga abin da ya sa kasan mu muna gani akwai wasu kurakurai yaya ne za mu yi mu gyara su kuma in kai mu wani magana cikinsu za gani kamar dai abin da kai kake so shi ma ya hika shi ma yana da shi a cikin zuciyar shi kamar kun zo dai kenan mun zo dai mm. sai ka ce mutunan nan kamar dai shi in ya koma gida mm. ana caccawan zato da shi mm. in ya koma gida abin da zai kawo canji kenan zai kawo canji to da za gani wa'annan mutanen guda guda ne akwai wadda malam yahudi kamar dai sun samu amma mutane yanzu duka samari in ka tabo shi shi ina wadi dan Nijar in ka mm. tabo shi mm. kakanin Nijar zai ci gaba mm. musamman ma wanda na da wannan gurin cikin zuciya za a yi Nijar ta ci gaba za a yi Nijar za a yi kasar shi ta ci gaba za a yi ta kasar wannan abun so ne kaman dai zan dauka misali ga wannan man fetur an ka ce karatun man fetur yana da yawa kaman dai iranium eh, iranium shi yana ce mishi eh, iranium na san dai kowa ya gane da hausa ma kusan haka ake kiran shi to wannan iranium shine kasan mu yanda an ce iranium an ce niger mm. to yanzu duk abin da yanzu mutane suna karatu mm. waɗannan abubuwa mm. in ka shiga in ka gani yanzu haliyan da kasa yake kuma wannan zai yi maka ciwo to kai dan kasa ya kamata in ka tai wurin da ka gani akwai kuskure cikin wannan kai komi ne ka jara shi haliyan muna da wani kungiya suna yi wanga wa'annan suna karatu da kashashen daban-daban daban mm, kasashe daban-daban suna da wannan kungiyoyi kungiyoyi kamar suna tuntuban juna tsakanin ku eh muna tuntuban juna tun da Niger mm. in an kace dai eh, tattali arzika na karkashin kasa mm. Niger an san dai muna da shi to yaya ne in mun tai gida yaya ne za mu yi wa'annan Eh, arzikin nan mu fani kenan abin da na fahimta akan magana ka tun daga nan ne ne kenan mutum zai dauka ɗamara idan ya sauka gida kenan ya nuna abin da ya yi aiwa to zabar ma suka ce kamar dai eh, bayan nan da tun yara yana da shi hmm. da shi ne yana girma hmm. ban san me yake ma to a ci ka hudu karin magana da zabarmanci sai shi malam shaidi fassara mana da hausa <laughs> matsalan malam shaidi yana gana ga da malam sani ne ke nan zaune ke da ka faɗi kawai ka faɗi kawai malam to faɗa mu sannan bornon gora borgo non gora kan go dangare ni gorde ai ce nace ka bari malam sani yanzu shi zai malam shi ai za mu ga kallo sai su fassara mana aiki to shi ke eh, ba lafiya masu kallo sai su eh. to ina ganin da nan eh. malam malam mm. adam bari mu bashi hakuri mu zo wajen malam to ba ni malam nura kaka ce ban tare da matasa ne a ɗazana ya tambaya kan cewa anya matasan mu sun shirya to sun nuna mun cewa gaskiya sun shirya ka taɓo batun haɗin kai mm. kamar kana so ka ce subhanallah Allah mai iko da ya tashi mu a yammacin Afirka ka mm. ɗauki jamhuriyar Nijar sai aka yi wancan bazabarmi wancan buzu wancan bafilla ce wancan ba'auzi ne wancan a hausawan kansu aka yi wancan bagobiri wancan ba'adare ga nan dai kana son ka ce haɗin kan da ake da wajen iyaye na yanzu kamar yayi sako-sako wajen matasa kuma in ba a samu an haɗa kan wa'annan matasan ba akwai matsala kamar ina jin ɗazu eh, da kai magana haɗin kai kamar wannan kace son ce ko to wani kira za ka yi a kan eh, haɗin kan su matasa sannan in sun haɗa kai wani alfanu za a samu lalle tabbas haɗin kai yana da na manta akwai bare bare a difa ya hankali <laughs> baka dai jawo shogo da ah, ina murna sosai eh to din na kira su ban kira ka ba haka ne <laughs> tabbas <laughs> eh. wato haɗin kai yana da matukar mm. muhimmanci sosai tunda duk wani wato cikas da ake samu na rayuwa mm. da wato wani Eh, wasu ababe da waɗanda suke hana ruwa gudu da ake mm. samu na rayuwa duk rashin haɗin kai ne mm. ga munan baje kamar yadda ka san awaki mm. wato gaskiya a halin yanzu muna buƙatar haɗin kai kamar yadda muke buƙatar abincin ci sabida kamar yadda na ce ɗazu ya kamata mu zama tsintsiya maɗaurin ki guda don sabida wato 'yan adawa na nan lullube da mu su kuma ka wannan 'yan adawa wato in ba mun tashi tsaye ba mun nuna cewa wato jini guda muka fito mm. tsatsa guda muka fito mm. to ba za mu cimma gurin ba gaskiya kamar kana nufin adawa ko da muke na eh, muga mun cimma adawa kana nufin kamar misali iya cewa wasu daga kasashen waje ko kuma wasu da ba su san su ga al'umman nahiyar Afirka sun ci gaba tabbas haka nake mm. nufi to tabbas can an ce da yan adawa da yan adawa an dai sani shi kenan eh, an san adawa da akwai waɗanda yan adawa ne tabbas eh. suna son su hana wato su ga cewa su rarraba mu to mu kuma ko da yaushe fatan mu dai mu ga mun haɗu wato kasashen mu sun samu ci gaba amma mun zama muna taimaka musu waɗanda ma ke can waje din saboda gurin mu wannan ba zai tabbata ba sai da haɗin kai abin mm. mamaki malam nura a nan eh, mu samarinmu na afirka mm. su wa'annan kasashe da ba su taimakawa don a ci gaba samarin suke ɗaukewa tun daga 'yan shekaru 28 ashirin da kaza wani lokaci zaka tar da suke musu aiki a cikin gidan likita wani lokaci suke musu aikin karfi mm. wani lokaci suke musu aiki a fannin shari'a to a nan dole in an yi ta barawo a yi ta mabisawo e, ko dai ya zama su kansu samarin namu su fara mu kansu fada mm. duk lokacin da wata dama ta samu su bada gudunmawa a gida to su zo su bada duk lokacin da suka hada waje kuma su kara dunkulewa su yadda tsintsiya mu daurin ne eh, kusan in dai har kullun samarin su ke zuwa suna gina su to ina ganin har yanzu ba za su yi tunanin ran da za a ce sun darajanta mu ba gaskiya wannan shine ban sanya kake gano wannan ra'ayi ba gaskiya wannan ra'ayi yana da kyau sosai wato ya zama wajibi ga kowane matashi zane cewa ya zo a ƙasar shi ya ma ƙasar shi hidima kamar yadda wannan ƙasa na aka haife shi mm. ya yi tsari cike kashi ya yi komi mm. dole ne ya ba wannan ƙasar gudunmawa ya zama wajibi wannan <coughs> don haka ka ba ta wadata ba ba yi ka yi wata ƙasa ka ta wata bauta mm. nike ganin cewa duk irin kawo abin da za ka samu ka yi haƙuri a ka abin da aka baka wato ka sa mushi albarka domin ka kasar ka ita ma ta haɓaka har wasu mana zuwa ana ɗauko su aiki daga waje hmm. ana amfanuwa da su hmm. wannan shi ne to anan bari mu dan baka hutu kaɗan mu taɓa malam mamman ah, malam mamman bari in ƙara taɓo ka ah, muna ta maganar matasa matasa gudunmuwar da ya gabata su bada da sauransu wani lokaci anya baka ganin matasan namu sukan so su zama masu ɗan eh, kwaɗayin mulki cewa in ba dama aka ba su ta ɓangaren mulki ba ba su san dama da za su gina ƙasa maɗauki malamin makaranta eh, la'alla ne yanzu aka ce min yanzu zo mu sha wani ƙauye sai na ɗan ji a raina ko gaskiya ce aiko ah. sai in ɗan ji kama an ɗan maida ni baya saboda na yi digiri na ɗauko na biyu anya a ganin ka matasan nan sun shirya wajen su karɓi kowane aiki da zai ƙara haɓaka ƙasa gaskiya ne wannan tambayar taka na ji daɗin ta sosai wannan ba ba babban kuskure ba ƙaramin kuskure ba ne matasa suke da shi mm. don saboda suna dibin ko da yaushe suna dibin wannan shugabanni na na sama to gaskiya abinda matasa suke da shi wani lokaci shine raina aiki mm-hmm. abinda Allah ya wadata ka da shi gakka raina shi wannan kwakwalwa da Allah ya muna ba ba akan banza mai ita ya kamata mutum ya tsaya ya yi tunani ya mm. sa kwakwalwarsa ya yi aiki ya gani wani ne zashi. ba sai ba ya zamanto ba kowa ba zai zamanto mai mulki kawai su Allah ya yi su don su zan su shugabanci mutane an ba kowa ba ne zai yi zamne ya ce sai an ba shi wani matsayi to mm. kowa kowa kenan duk wanda ya karatu in da ya ce zai zamana sai an ba shi ban matsayi mm. kenan kowa ba zai yi aiki ba kuma makaman duka guda nawa ne amma abin da ke gare kan abin da ke gare kan nan ko ni kankantarsa mm. ko mushe makaranta ne ko aikin abin buga kujeru ne ko wani aiki na gini mm, mm. nono waye insha Allah idan Allah ya kaddara arzikin ka nan yake mm. insha Allah da shi zaka iya ka taimaka ma bayan Allah wanda ke kewaye da kai da hamma na wata kasa insha Allah so eh. malam mamman bin gince numfashin ka ba kamar yadda ma dan uwa malam Umar ya bayani yake cewa kamar yanzu shi ya ba da misali akan shi cewa yanzu ya zo ya yi na digiri na komai digiri na biyu yanzu ma dokta ne yanzu idan ya koma gida matsayin shi da an ce a bashi yare je karanta sai ci a shi wani irin kira za ka yi ma masu irin wannan abu na hali cikin mawa matasa cewa eh, dole sai sun canza saboda kuma idan ka ɗauka mu yanzu muna da wannan akai yanzu na zo yanzu ko misali dai ne muke mm. bubbugawa da yawa gashi nan koko wani ya je yanzu ya fita ya je kamar nan daga sudan ka koma kana zuwa da an baka yara sai ka ce a kai ba ka san wannan wani irin kira za ka yi ma wannan cewa wannan idan mutum ya rike wannan cewa ya san cewa na ɗaya tarbiyya ce zai yi yara kuma zai samu lada hmm. na biyu akwai ladadaki da Allah subhanahu wa ta'ala zai kuma muna ta magana gina ƙasa a lokacin da ka ba 'yan ƙasa ilimi hmm. shine ka gina ƙasa hmm. yanzu duniyar ta dawo da kwakwalwa ake aiki ba da ƙarfi ba in ana magana aikin kamfani za ka tadda kwamfuta guda su malam masu tunanin fetur sun sani tana aikin mutum ɗari in ji muka aka yi sai a jona musu wutar lantarki da kwamfuta su za su yanka buhu su za su zuba auduga su za su sissike da dai sauransu kaga kenan eh, dole ne a ce matasan sun mai da hankali wajen karantarwa a takaice irin da zaka sai mu tafi wutar bin lokaci ku zan je ga ah, tambayar da malam shahir ya tambaye ni hmm. insha Allah zan bashi amsa kiran da zan yi ga matasan mu gaskiya su daina irin wannan zurfin tunani mm. su tsaya wannan karantar suwa ba komi ba ne insha Allah idan Allah ya kaddara ka zama wani abu za zama zama to mm. ita ma hanya ce mm, kuma kuma abin da ya shahi ba da ilimi ba karamin abu ba ne. saboda da ilimi ne za a gina koni to idan ka ce wannan matasa wanda ba su da ilimi za ka bar su haka nan kai Allah ya baka ilimi musamman ka zan da kuta kuma kai ka ce ba za ka karantar da mutane ba mm. ai abun gaskiya akwai aibi sosai ya kamata a ce matasa mm. su daina hangen nesa irin wani malamin man ban ginci numfashin ka ba ina gani kamar muna da za mu amsa waya za mu dawo zan zan dora wa abin nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum salam malam barka da barka da warhaka barka kade barka kade ya gajiya ya gida ya lamura to gajiya alhamdulillah ya gajiya ta binci an gode ma Allah to barka da shigowa Afirka TV barka kade wallahi muna godiya sosai ah, na'am kusan cikin bakin da muka muku alkawari cewa za su kasance da mu daga jamhuriyar Nijar mu muku alkawarin cewa muna tare da dan jarida ko muku alkawarin cewa muna tare da masani a harkan noma mm. a ranka da muna tattaunawa ne akan abin da ya shafi jamhuriyar Nijar ta cika shekaru 59 da samun 'yancin kai wajen turawan mulkin mallaka a matsayin ku wanda ku ha an gama karatu an shiga fagen aiki ana ta gwagwarmaya nan ko muna tare ɗaliban da kusan yanzu suke karatu suna sa ran su ma su zo su iske ku kuma a taɓa abin da za a taɓa na aiki da farko kafin mu ce komi wace irin murna kuke yi da zagayowar wannan rana to um, gaskiya kamar da ka haɗi yau rana ce ta musamman a jamhuriyar Nijar wadda ranar cikon shekaru hamsin da tara ne da ƙasar da ta samu ɗincin kanta daga turawan mulkin mallaka kuma lalle a yau faɗin ƙasar Nijar sallah ce kuma an yi biki wadda aka shigo da sallah da san itace albarkacin zagayowar wannan rana mm. eh, lalle kamar da ka faɗi kuma cikin murna muke cikin farin ciki muke kamar kowace shekara idan wannan rana ta zagayo al'umma kasar Nijar tana kasancewa cikin murna da farin ciki na ganin cewa wannan rana ta sake dawowa a nan domin kuma gabatar da shagugun da ke tsarawa a kowace shekara. Mm. Na'am. ran karɗe eh, muna godiya sosai ka mu zo mu ji ɓangaren ko da kuma ah, ɓangaren gudunmawar da ah, kuke bayarwa ah, a nan cikin jamhuriyar Nijar musamman irin wannan lokaci abinda za ku ba mu yana da mahimmanci sosai kasantuwar kaɗan jarida malam nura ɗan matankari ina faɗi sunan daidai ko? Eh, kasantuwanka na dan je a da farko za mu dan nemi ka dan rage sautin telanka saboda murya tana dan dawo mana nan da kana ji na ranka daɗi akwai eh, matsalar to lallai kamar da ka faɗi eh, gudun wadda muke ba da matsayin mu na ma'aikatan jarida ita ce mm. um, gabatowar wannan rana muna ƙoƙarin tunatarwa al'umma ƙasar Nijar cewa sallah tana tafiya mai muhimmanci mm. musamman ma ga abin da shafi da shan itacen to mukan tsara wato irin kamar shirye-shirye na gidajen talabijin ko rediyo mm. ma'ana mu tuntuɓi eh, masana ilimin tattalin muhalli na nan gida Nijar da su fita bake su game da shi wato wannan biki na da shan itace mukan ɗauko rahotanni mu shirya mu nemi ta bake su su ba mu bayani bisa muhimmancin da shan ice ya ya kamata a yi shi ya ya kamata a yi tattalin shi da kuma sauran ababe da suka kunshi wato wannan fanni hmm. ka ji kaɗan daga cikin kamar irin tamu gudunmawa da muke badawa muka shirya muhawara da hmm. ci masana wannan fanni duka dai haka ake rakiyar ita wannan sallah ta rashin itace a nan jamhuriyar Nijar. Hmm. To manu har yanzu ito malam shi. <laughs> Eh abin da nake so in tamba kamar ya shagulgulan yau na cikin jamhuriyar Nijar ya kasance. Kamar ina sa ran kana yame ne ko kana ina ne malam Nura? Eh, ina a jamhuriyar eh, ina na nan babban birnin yamai babban birnin yamai kenan na eh, aha shagulgulan da yake sallar ta dashe ce kamar kana sa ran kamar an dasa dashe nawa a cikin a cikin a cikin garin yamai yawa kamar yadda aka tsara sallar kun san magabata a nan sun hidde wani tsari na hmm. cewa duk shekara za a wannan biki a cikin wannan jiha da kuma Allah kan za a yanta a cikin wannan jiha eh. to bari an yi bikin ne na da san ice wanda shugaban kasa isu Muhammadu ya shugabanta an yi a birnin Maradi ah. bana kuma birnin Tawa aka yi wannan biki na sallar da itacen kuma eh, a jajibirin sallar akan gabatar da wasanni na nishadi a gidajen eh, wasanni na wato yada al'adu na kasar Nijar wanda eh. ake rakkira bukukuwan da tambayoyi eh, ga jama'a ga abin da ya shafi muhimmancin shi iccen kamar na farko da hmm. kuma yadda ake tattalin shi hmm. irin kamar haka ne ake yi kuma sannan kamar da na faɗi mu ji abin da ya shafi raki in magabatan ne in al'umma ne to mukan ba da namu gudunmuwa ga hmm. shi wannan bayani mm. ranka daɗe a matsayin ku na 'yan jarida da har yanzu kuke uh, watan ɗauko mutane abin da ake yi ku haɗe shi ƙasashen duniya afirka tv na cikin uh, tibubukan da ake kallo a ƙasashe da dama na duniya musamman inda ake da malam bahaushe nan cikin ɗakin watsa shiri muna tare da 'yan uwanmu matasa wa in kana za a iya girman mu da ɗan dogon lokaci to amma da yawa abin da matasan suke shine kira ga 'yan uwansu matasa cewa akwai dama ta su je su ma su baiwa ƙasar su gudunmawa kai wani kira kake da shi ga al'ummar jamhuriyar Nijar bisa ga wannan sallah da ake yi yanzu duk da cewa kamar ba su kaso nake jin akwai ɗan tangar layi magana kuma shiga cikin juna don jiba da cewa abin da eh, ka faɗi amma duk da haka na ji kana zantar matasa su tare da su a wannan wuri um, ina tunanin kamar kana so a ba su bayani ne bisa ga da ke bikin ma'anan ko kila eh, kila misali waɗannan matasa da muke da su cikin ɗakin watsa shiri suna kira akan cewa matasa suna da dama da za su taimaki ƙasarsu su haɓaka ta su ƙara mata ci gaba to a matsayinka na ɗan jarida wani kira kake da shi kai kuma ga al'ummar jamhuriyar Nijar madalla to madalla gaskiya haka ne kamar yadda magabatan mu suke ta wato irin waɗannan jihakayen hankulan ga al'ummar Nijar ya Allah ta nan gida ce ko ta waje wajibi ne kamar yana da kyau a ce dan kasa ya tuna da kasar shi ma'ana in akwai irin gudunmuwa da za ka badawa ga abin ta tattalin arziki ne ko jan hankali ne ko gudunmuwa yadda za a yi da ya zama to al'ummar Nijar ta samu bunƙasa kamar da kasashe suke cikin wannan hanya mm. wajibi ne a ce matashi da inda yake ba ma matashi kaɗai ba duk ɗan mm. ƙasa inda yake Eh, wato wajibi ne gari shi karkato hankali shi kasar mu ta ta asali mu bayani hmm. to kasancewar kuma yau an yi shagulgula ya kake ganin hada-hada jama'a a cikin garin mai, duk da ba nan aka yi da shan ba kenan yau hada-hada haka ne hmm. duk da ba nan aka yi bikin ba um, daman kowace jiha in dai an ce wannan rana ta zo to magabatan jihar sukan shirya bikin da shan iccen Eh. Eh, a nan birnin ya mai firaminista eh, ne ya shugabanci bikin wanda aka dasa itacen kamar da kafin ɗazu dai hmm. an tsara za a dasa dubbannai itace to kuma duk da haka an riga an fidda hanyoyi manya a cikin birni na waɗanda su ma a nan za a biyowa ko da ba yau ba hmm. an tsara akan su ma za a bi a dasa itatuwa kamar kama daga dabino kama daga dinya kama daga ganya hmm. wanda duk suna cikin abubuwan da ake son a ce an dasa kuma an yi tattalin su ganin irin albarkar da ke kumshi a cikinsu da kuma Eh, ce daraja da ke tare da ita Gaskiya ne. Har yanzu dai malam bari in kara dawa fannin ka a matsayin ka na ɗan jarida. A duk lokacin da aka ce ana murna ta wannan sallah ta zagayo yancin kai za mu so mu ji mutane a kowane bangare wacce gudunmuwa suke bai wa kasar domin ci gabanta. Ana ka gani a jamhuriyar Nijar take da gidajen talabijin da dama jaridu da ake bugawa na kullum gidajen rediyo har da kananan hukumomi a wasu jihohin ana samun gidajen rediyo. wace gudunmawa 'yan jarida suke bayarwa wajen ci gaban kasai ganin magana ta ta ɗanyi sauri da yawa ko kuma mun rasa shi a layi mm. to ina ga dai kamar da alama mun rasa malam nuru dan matankari eh gaskiya ne malam shi ya kamata mu leka mu dan yi hutun rabin lokacin wannan shiri idan muka dawo insha Allah sai mu dora daga inda muka tsaya to masu kallon mu kakkui nisa da akwatunan talabijin naku zamu je mu dan huta mu dan sha ruwa mu dan sha shayi dai abin da ya saukaka ko ku yi nisa da akwatunan talabijin naku sai mun dawo to yan uwa masu kallon afirka tv tiri barkamu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci da muka je kafin mu tafi muna tattaunawa ne akan cika jamhuriyar niger shekara hamsin da tara da samun incin kai daga turawan mulkin mallaka malam za mu ɗora kai tsaye ina ganin cikin shirin saboda yanayin lokaci eh. Eh, ga 'yan uwanmu matasa da za mu tattauna da su wajen wace gudunmuwa matasa za su bai wa a wannan kasa domin ci gaba yanzu dai shekara hamsin da tara da sami yan cika daga tura mulkin mallakan wannan shi wanda dukkan mu nan da muke magana mm. ba a haife mu ba amma dukkan mu ko muna cikin murna wannan cika shekara hamsin da gaske mm. malam adam a matsayin ka na shugaban ɗalibai idan na sake dawa gare ka abin da zaka ke kwatanta mana cewa allah albarkacin hudu nijar da ma'adanan ƙasa gaskiya ka yi magana uranium kadai mm. akwai fetur akwai gold yawa zinariya mm. wadda da dai sauransu mm. kamar abin da kake so kwatantawa mutane cewa har yanzu ana da bukatar matasa sai sun tashi tsaye domin ya zama ƙasar ta anhwana da wannan albarkatun da Allah ya bata wani kira ka so kai wa matasa sai kuma lokaci ba da dama ba wancan lokaci aiwa hakika abinda ni ina na na dan karanta dai harkan merke ma harkan wannan arzikin kasa mm. niger da an ke uranium niger yana zo uku ko akwai wani ma an ke an hidda shi wani eh, bangare an ce an hidda shi niger zai zo kusan na daya ma a duniya akwai wannan karatun da kuma to kuma wannan arziki ne kuma in dai duk wani kasa da yana da shi ya kamata a ce kasa wannan kasa mai jama ya hita cikin talauci talauci mm. to ya kamata duk wani dan samari da tun da karatu sun bambanta mm. wanda yana da fursa mm. yana da dama yana da dama ya samu ya yi wannan karatu su mai da hankalinsu tun da babu wanda zai zo ya gina kasan mu in ba da mu ba gaskiya dole ne duk wani samari shi da ɗan nijar ne mm. ya sa hankalin shi wannan in yana karatu wayannan kuma wayannan da suna baya su zo tare mu hidda kasan mu cikin kakanika mm. kakanika mm. shi ne ya kamata duk wani samari da yana cikin bangaren da wanda yana zai samu eh, zai yayi wannan su sa hankali cikin wannan fanni su karanta mm. shi tun da yanzu da duniya in ku gani duniya yanzu asalin da wannan fanni na yanzu mm. ake eh, eh, wani lokaci kamar abin da ke kashe ma matasan mu gwiwa shine kasashen da suka ci gaba suke da manyan kamfanoni da sauran kayan aiki cewa sun mana nisan da ba za mu iya taddo su ba to wacce wahala za mu sha mu har a ce yaushe za mu zo mu gina kasar to ba ƙara mu ta mu rika kwadago ba kana son ka ce wannan kuskure ne kenan wannan hakika kuskure ne ga wani bangare zan iya ce kaman dai eh, shugabanmu su ne su kuma sun sani wannan magana da ke yi wa'annan shugaba sun sani tunda mm. akwai abin da ana ce musu eh, lisans mm. kaman in mutum yana so ya hidda yana so ya diba man fetur akwai shi ko mm. akwai zinare akwai haka to su dole ne sai sun sayi wannan mm. to yaya ne za su yi wa'annan da suka yi karatu mm. irin wannan fanni mm. yaya ne za su yi su su tai a kai su wurin da za su samu wa'annan ilimi su zama eh, kwararru kuma in an zo kuma su su ba su dauke su su kuma su tai su nema to in dai an ka gani wallahi wanga dan kasa ne ya zo kuma shi ne ana aiki da shi dole ne mutane su abin sauran samari za su rufa mai baya har aje inda ake so amma yanzu a bar su ake turawa to si yasa za gani mutum zai iya karatu hmm. kun akwai ilimi kun zai ta can tun da can wa'annan ah, abubuwa kamar a ce an san darajar shi an san darajar shi hmm. to kenan nan ga kuskuren da za a samu kamar dai Eh, shugaba zan ke mm. mala adam kamar kana so ka ce ba a ba wa matasanmu damar da ta kamata ne kamar su iko ba su cika ba da dama ga matasanmu su nuna bai wadda Allah ya musu ba kuma suna nan da ita ba kamar haka kake so ka ce hakika haka to wani kira ka musu na su canza dama ce murna muke ta wannan sallah kuma so muke kasar ta ci gaba dole ga sai mun yi kira ga kowa wanda ya kamata a ce an mai kira da babban murya dan a samu a yi abin da kasar za ta ci gaba wani kira kake musu wala abin da zan kira mu ga shugaban mu duka zan ki musu wadda eh, akwai wani doctor ana ke mishi ambasad na na eh, na na mai ma union african mm. cikin america ne yake da zama mm. misali ne za ka buga misali ne yana ce abin da ya kamata shugaba su yi mm. su yi aiki da ɗan ƙasa mm. kamar da yanzu wannan afirka tv na tiri mm. ya kamata duk abubuwa da in su gaba suka samu na harakan media kas su diba na wasu turai a'a su zo su baku kuma kuma ku samu experience don saboda ku ci gaba to kenan abinda zan ce masu duka shugabanmu na gabadan afirka mm. ya kamata su yi nazari ga samarinsu mm. tun da samari aka ce su ne yara manyan gobe duk wanda ya karatu a jarraba su in ya iya shi a kai da shi mm. insha Allah da wadda haka a afirka insha Allah za mu ci gaba bi izinin ta amma su su gaba sun gani kamar dai mu ba mu yi kullum za su ta su dauka mm-hmm. eh, turawa mm-hmm. eh, cikin turawa mm-hmm. wannan hal yanzu malam akwai matsala babba akwai dibi to shine babban kiran kenan da za shine babban kiran da ina kiran su da allah su ba mai yanke ma wa'annan da suna suna ba su karatu da Allah su san muhimmancin su kuma in sun zai sun sayi wannan to yaya ne za su yi wa'annan da suka yi karatu irin wannan fanni yaya ne za su yi su su tai a kai su wurin da za su samu wa'annan ilimi su zama eh, kwararru kuma in an zo kuma su su ba su dauke su su kuma su tai su nema to in dai an ka gani wallahi wanga dan kasa ne ya zo kuma shi ne ana aiki da shi dole ne mutane su abin sauran samari za su rufa mai baya har aje inda ake so amma yanzu a bar su ake turawa to si yasa za gani mutum zai karatu hmm. kuma akwai ilimi kuma zai ta can tun da can wa'annan ah, abubuwa kamar a ce an san darajar shi mm. an san darajar shi mm. Mm. to kenan nan ga kuskuren da za a samu kamar dai eh, shugaba zan ce mala adam kamar kana so ka ce ba a ba wa matasanmu damar da ta kamata ne kamar su iko ba su cika ba da dama ga matasanmu su nuna bai wadda Allah ya musu ba kuma suna nan da ita ba kamar haka kake so ka ce hakika haka to wani kira za musu na su canza dama ce murna muke ta wannan sallah kuma so muke kasar ta ci gaba dole ka ga sai mun yi kira ga kowa wanda ya kamata a ce an mai kira da babban murya dan a samu ayi abin da kasar za ta ci gaba wani kira kake musu wala abin da zan kira mu ga shugaban mu duka zan ki musu wadda eh, akwai wani doktor ana ce mishi ambassad na na eh, na mai ma union african mm. cikin america ne yake da zama mm. misali ne za ka buga misali ne yana ce abin da ya kamata shugaba su yi mm. su yi aiki da ɗan ƙasa mm. kamar da yanzu wannan afirka tv na tiri mm. ya kamata duk abubuwa da in su gaba suka samu na harakan media kas su diba na wasu turai a'a su zo su baku kuma kuma ku samu experience don saboda ku ci gaba to kenan abinda zan ce masu duka shugabanmu na gabadan afirka mm. ya kamata su yi nazari ga samarinsu mm. tun da samari aka ce su ne yara manyan gobe mm. duk wanda ya karatu a jarraba su in ya iya shi a kai da shi insha Allah da wadda haka afirka insha Allah za mu ci gaba bi izinin amma su su gaba sun gani kamar dai mu ba mu yi kullum za su tai su dauka mm. eh, turawa mm. eh, cikin turawa mm. wannan hal yanzu malam akwai matsala babba akwai dibi to shine babban kiran kenan da za ta yi shine babban kiran da ina kiran su da Allah su ba mai yanke ma wa'annan da suna suna ba su karatu da Allah su san muhimmancin su in sun zo su ba su aiki kuma su ba su kulawa wadda turawa ba su su dauka su ma mala adamu samarin kira in an ba su aiki in insha Allahu jika tamanin ce jika nawa ta kama a ci wani shi ne eh, gaskiya ne jika ɗari ne jika <laughs> ɗari ne eh. Eh, kar mutum ya rena londa aka ɗauke ka kai sabon ma'aikaci hmm. ba zai yi ka ce da wanda ya shekara goma sai kun zama guda ba hmm. samarinmu kullum ana son sai an sa kayan da ya kowane kyau hmm. su ma ya kamata ka musu kira in har shugabanni sun jawo sun ba su aiki to ka na wannan ma wallahi babban kuskure ne hmm. mutum ya ce shi in dai zai aiki zai zo ya zama cin biro hmm. wannan ba ta yiwa wannan ba ta yiwa ya kamata mu ma mu dande ba in dai ka samu aiki hmm. aiki Kadan kadan ne za a ko da yaya yake ko da yaya yake ka rungumin ah, mm. shi ka karbo shi kuma ka aiki kuma ka sa niyya dan saboda ka sa ne kake aiki gaskiya ne mm. kuma Allah ya taimake ka kuma ka samu abin da zaka ke ciyar da iyali mm, haka ne to Allah saka da alheri malam Hadi Sumaila Adamu mm. zan koma wajen malam Nura malam Nura nan da mun san cewa kawai alkali ne ga nan shari'a ke karatu kwarai da gaske juji ai kaga shi kai dake da mamaci da muko <laughs> Allah sa saboda ga wallahi da Nura ya riga da gaske aka shiga kenan <laughs> Allah ta miki mai girma mai shari'a wace irin gudunmuwa malam Nura kake ganin zaka iya bayarwa a bangaren wannan shari'a da kake karatu daga koma gida mm. na'am da farko dai gaskiya na zaɓi wannan wato ɓangaren na cewa kenan dai abinda na faɗa shi ne kawai kana wannan tabbas yana cikin zuciya Allah sa wa malam Umar zaka daure amma a gurguje malam a gurguje malam ne saboda zamu sake tayi hutu rabin lokaci abin da malam shirke ni mm. ɓangaren shari'a wace gudunmawa zaka bada sannan matasa yan uwanka mm. Mm. anya kana ganin da kai su da yawa ciki harkar shari'a ko ko samun su yayi karanci da dai sauransu na gode sosai wato gaskiya na zaɓi wannan ɓangare ne ba don sabida komi ba sabida wato ɓangare ne wanda wato ana buƙatar shi shi ma sosai a gida mm. sabida irin wato rikici da ke haɗuwa wake rikici da ke faruwa a cikin jama'a mm. wato dole ne za a buƙatuwar alƙalai mm. da kuma wato lauyoyi don sabida cewa a ga an ba kowa haƙin shi mm. ko ba haka ba to shi yasa na zaɓi wannan bangare ba don saboda kun ba in kawo ma ƙasa ta mm. ci gaba mm. kuma in gani cewa an zamna lafiya ba tare da an zalunci kowa ba mai haƙi a ba shi haƙin shi mara haƙi kuma shi ma a ba shi haƙin shi mai kadin wannan shi ne to a takaice mun gode ma nura in muka da hutun rabin lokaci zaka iya bayani da ya fi haka yawa masu kallo za mu fita hutun rabin lokaci ne wani shiri da muke kawo ko kuma in ce za mu sake hita hutu dan azumin yi hutu mm. sannan za mu hita wani takaitaccen hutu insha Allah idan muka dawo za ku ji mu da sauran tsaraba da take cikin shiri sannan layi buɗe yake za ku iya kiran mu domin ba da gudummawa ko kuma rubuto mana sako ta lambar mu ta wazau kuma ina muku albishi za ku yi babban bako a cikin shirin in mun da hutun rabin lokaci da fatan ba za kun nisa da akwatunan talabijin ɗin kuma sai mun dawo إذ نادى to yan uwa mu da dawa daga takaitaccen hutun rabin lokaci da muka je kahin mu je dai muna tattaunawa ne ga wanda ya ginci shirin namu muna tattaunawa ne akan samun incin kan jamhuriyar niger shekara hamsin 59 kuma kafin mu tafi malam umar ya muku alkawali cewa za mu yi babban bako ina gani gashi nan kuma yana tare da mu sannan kuma muna da <laughs> har yanzu mun samu waya ina ganin ah. kai tsaye bari mu amsa ta kana daga bisani sai mu insha mm, Allah assalamu mm. alaikum barka da zuwa Africa TV alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to malam abubakar ina malam abdulkadir a koke miami niger eh. malam abdulkadir alamu kamar <laughs> eh, eh, ba da kyau na ci idan nan kwarai da gaske <laughs> malam abdulkadir barka da shiga cikin wani shiri barka ka da wallahi na wani kidai alhamdulillah lafiya kalau ida gajiya eh, to yana ganin eh, bari in karbe shi to bismillah abdulkadir hmm. akoke daga niyame babban jami'in dan eh, sanda ne kuma suna da gudunmuwa da suke barwa a jamhuriyar niger hmm. malam abdulkadir muna marhabin da kai a cikin wannan shiri na gode gaskiya ni farin ciki da to ina tare alhamdulillah to a matsayin ku na jami'an tsaro a jamhuriyar Nijar a kuma wannan rana mai albarka ta samu yanci kai shekara ta 59 wani irin jan hankali ko kuma in wani irin jawabi kuke da shi zuwa ga al'umma a daidai wannan rana mai albarka to da farko dai ina farin ciki kuma ina murna ina godewa Allah da ya gada mu wanga na hamsin da tara ga karo na hamsin da tara na samun inci kuma gaskiya alhamdulillah rabbil alamin yanzu abin da nake dai abin ga yan kunne da zan yi ma mutane su ne zaman to wanda samun inci hmm. da mun kai ya zaman to kai zaman to samun incin banza mutum hmm. ya kama jikin shi ya kama kanshi ya zaman to incin ga da muka samu Yanzu bai sai dai banza ba hmm. sana kuma muna gode wa Allah da ya zama to wadda rana ka daga cikin kwanaki mm. goma ga masu albarka da suka shigo to amin ya rabbal alamin eh, mai girma yana eh, ni a tunanina da nake gani a matsayin ku wanda kuke mu'amala da mutane da kuma lura da cewa eh, ku kula da cewa dokar da aka dora wa jama'a ta ƙasa an aiwatar da ita musamman ma abubuwan da suka shafi aikata laifuka Eh, saboda magance shin kuna ganin bin doka ta ƙasa yakan ka ci gaban ƙasa? So eh, haka ne amma sai dai wanda kuke magana da shi zan dan akoci magana mm, mm. ba uban bane na'am nace ba ba akoci bane dan dan shi ne ba uban bane a to ina gani an canza an canza eh gaskiya ne eh to ba matsala amma shi ma zai iya ba eh, da gudunmuwa cikin shi yan uwan ku suna iya cire mana ko kuma suna iya barin suna sai mana sunan shi din ah, eh. ko malam abdurrahman Suleiman ne lala ba na tunani shi shi ne kanin shi ne mm, mm. sosai to kai me za ka ce kai a wannan rana mai albarka a wannan rana mai albarka abinda zan ce kawai shine godiya ga Allah Eh. alhamdulillah kuma da ake na ana da sabuna mm. ya su na tambayi za su yi amfani insha Allah kuma kai matashi ne eh, wace irin gudunmuwa kake ganin cewa za ka iya ba kasan ka saboda ta ci gaba to matasa dai abin da za su fara yi na farko dai mm. gaskiya su rike addini su zai su nemi ilimi kuma na addini sannan kuma bayan haka ne kuma ya zama wannan shaye-shaye da aka yi mm. da wani sauran sunna gaskiya kamata a bar su garin gaskiya shaye-shayen da a hankali yana ka ci ga gaban kasa ko ƙwarai ko gaskiya to muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi ni ma na gode gaskiya Allah ya saka alkhairi na malam Umar to malam san ai gare ka zamu dawo kuma ko ko mi minti ɗaya wajen Eh, abin za a yi malam da shi dai za mu fara <laughs> saboda muna da bashi <laughs> wanda kuma har ma ina ganin kana da komen kana da sako da ya shigo mata wazab daga salim haka wanda yake cewa yana fatan za a fasara mushi wannan ah, karin maganan da malam adam suleiman ya yi malam hadi ya yi ba eh, cewa eh. lalle malam ya kamata a fasara mana wannan zabarmanci daga <laughs> salimu aliyu musa sai na ce maka muna jiran shigowa bako ina ganin a <laughs> takaice eh. saboda lokaci eh, bari na yi marhabin hmm. to da masu uwa masu kallo da kuma eh, al'ummar jamhuriyar niger in taya su murna mm. a matsayina nima na ɗan ƙasa na jamhuriyar niger mai kishin ƙasa mm. mai son ya ga cewa ƙasar shi ta ci gaba mai son ganin cewa ƙasar shi ta zauna lafiya mm. don matsalolin da take fama da su na tsaro allah ya ƙara kare ta da su ya sa a magance su eh, da sauran ƙasashen da suke iyaka da ita to ina musu marhabin kuma ina roƙo allah subhanahu wa ta'ala ya sa kamar yadda muka ga wannan rana ta shekara 59 eh, ta samun incin kai wanda muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya tabbata ya zamanto samun yancin kai ɗari bisa ɗari ne yani saboda eh, shi samun yancin kai musamman ma idan ka lura da abubuwan duniya suke gudana duk lokacin da aka ce wata ƙasa ta zo ta mallake ka kuma ta san kana da arziki a kasar taka ba za ta bari yani ka fita a hannunta ɗari bisa ɗari ba mm. dole za ta yi ƙoƙari ta gaca tana mm. juya ka koda ta ƙarƙashin teburi ne saboda ita ma ta ringa cin amfani wannan ranar tana zuwa ana tuna wa mutane cewa fa da ƙasar ga yadda take mm. to yanzu iyayenka kakin nan ka sun samu sun karɓo ƙasan nan saboda kai ka rayu ba a matsayin bawa ba hmm. a matsayin intacce hmm. saboda ka gina ƙasanka hmm. to me ya kamata ka yi sai fara gina ta sai fara gina ta idan kai baka gina ta ba waye zai zo gina maka babu babu babu to ina roƙo Allah subhanahu wataala ya sa muna tuna irin wannan abubuwa saboda mu san irin nauyin da yake kan musamman ma mu matasa ya gaskiya ne yayi <laughs> dariya abin da burge ni <laughs> da yawa muna ta magana amma sai ba mu mai da bangaren tsaro mu bashi eh. muhimmanci ba kuma mu kawo cikin tambaya ba mm. kamar anan kana son ka ce ana sa rai kasar za ta gyaru kuma za ta samu tsaro mai inganci kasantuwar da yawan jami'an tsaro da ake da su matasa ne mm. daga yan takwas har zuwa yan 40 da da dai eh. sauransu kamar kana son ka kira na musamman kansu ya kamata a ce sun kara dagewa da kuma na wannan ba shakka ne hmm. yanzu al misali wani zan baka wani misali eh, a almaniya ko in ce germany hmm. eh, almani ko jamus da hausa <laughs> hmm. sun fara saboda yanzu eh, sojojin da suke gare sun fara karanta ba matasa yayi su ma suna da matsalan matasa a ƙasa sai zamanto suna ɗauko Eh, matasa daga sauran kasashe na duniya haya ba haya ba za su sai a maida su yan kasa ah, sai a sa su sojoji mm, za a maida su a ba su nationality da me yake nuna mm. yana nuna mahimmancin matashi wanda hatta ma idan muka koma a addinance a shari'anci za mu ga kur'ani ya bayyana haka hadisi ya bayyana haka sahabbai waɗanda suka yi gwagwarmaya suka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam matasa ne idan muka wasu ashabul kafi ana cewa innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda mm. to haka za ga ko da wani lokaci matashi mm. shine kashin bayan al'umma aka ce idan kana son ka ga al'umma yaya za ta kasance a gaba mm. to ka duba matasan nata mm. in ka ga ana karatu ana ilimi ana kere-kere kowa yana tashi mm. ya ga cewa ya yi ya samu abin da zai ci a gumin eh, kansa to za a ci gaba yanzu al misali idan aka kawo wani abu daga eh, japan ko yaban ko ni eh, eh, ake japanese ko japan din da faransanci eh, wace kana japan yaban ah, japan japan mm-hmm. aka ka yaro karami ana cewa ya kera waya ko ya kera agogo na hannu mm. to wannan me kake zato a nan gaba gaba zai iya mako ta na'urar da baka ma sanya maimakon nan muko sai a taso ana nuna maka yaro ai ya iya tika rawa ya iya waka ya iya menene tika rawa so da yawa za ga irin waɗannan bidiyoyi ake samu namu mm. namu na afirka ai ta nuna mu duniya ai ya iya rawa amma ko bai san irin abubuwan da eh, zai kera ba saboda al'umman shi ta mm. ci gaba gaskiya ne to haka ne al'amari yake idan kana son ka ga al'umma ci gabanta mm, ko a hasashen ci to ka duba bayan ta ka yi maganganu a dunkule da yawa da 'yan zamu mm. bude su sai mun duba bangaren tarbiyya da bangarori da dama mm. amma mu dawo a matsayinka na babban jagora cikin harkar jarida mai manufa akwai harkar jarida ko jarida ne da dai sauransu amma akwai harkar jarida mai manufa wadda kullum ta ilmantar da mutane ta wayar da su Eh, kayi aiki tun da ya karamin ma'aikaci har an kai matsayin babban jagora eh, a naku bangaren hmm. kowace gudunmawa kuke bayarwa ga 'yan ƙasa domin su gina kasar su misali a takaici ba shakka eh, musamman dai misali da zan buga maka na africa tv 3 hmm. so da yawa kai a matsayin ka na mai aiki a jaridanci ka san hmm. cewa a nan wurin al'umma tana buƙatar kaza akwai ita abin da ita take so mm. amma kuma akwai abin da take bukata ita ba ta san da wannan ba mm. to kaga akwai shirye-shirye da dama da aka gabatar musamman ma afirka tv 3 wa'anda suke nuna ko in ce suke jan hankalin matasa a kansu tashi da kansu wannan eh, gudunmuwa ce wadda ita na eh, eh, mai zance afirka tv ko kuma kafofi na eh, yada labarai ya kamata a ce suna wayar da kan al'umma a kan shi saboda shi matashi musamman ma a yanzu duniyar mutum yanzu za ga cewa mafi yawan jama'a sun karkata a kan kallon talabijin akan su eh, kafofin sada zumunta mm. so da yawa za ga suna mai da hankali to irin waɗannan shirye-shirye shiri da ake gabatarwa akan matasa mm. shirye-shiryen sana'a mm. shirye-shiryen eh, tarbiyya da kake faɗa wanda shi ma wani jigo ne a ciki mm. saboda idan ni a gidana mahaifi mahaifiya ban ba yaro na tarbiyya ba ban koyar da shi ba to ya zai ya zama nagari ita tarbiyya ba wai kawai eh, in ce mishi a wani ya zage kar ka zage shi a wani babba ne ka je gaishe shi mm-hmm. ba shi ake nufi kawai da tarbiyya ba mm-hmm. tarbiyya ana nufin a koyar da kai yaya ka dogara da kanka mm. yana ce to ya kamata a ce mutane su mm. fahimci wannan mm. cikin filosofin nan ban tare lufashin ka ba akwai mai cewa shine idadul farli yakuna nafi'a bi nafsihi wa da sauransu yakuna salihan yani fi jami'i bil haya a hmm. cikin dukkan bangarorin rayuwa idan ya zamanto ka bar shi yau baka nan to ya sanya ya zai rike kansa ya sanya zai rike mutuncin kansa yanzu al misali a gida hmm. yaro ya taso kullum sai dai ka ce mishi zauna gida shekarun shi yana tafiya wani ina zaka wani daga ina kake wani wani wani daga ta yaushe zai ji cewa ya zan mutum zai iya dogara da kanshi har wani ya dogara da kanshi akwai wani malaminmu da na yi tafiya a ƙarshen nan eh, yake cewa akwai ɗanshi zai aiko sanan kano ya zo ya ɗauke ni a mota ya tafi da ni sai ni ga cewa masha Allah saurayi ne kuma idan ka je gidan za ga babban gida ne hmm. akwai yara masha Allah fiye da 20 ga iyaye da sauransu amma shi yake controlling din gidan shi wannan dan kuma saurayi ne kun mahaifin ba nan ya tafi ya je karatu ta yi ma ko auren ba madan ko auren ma bai ba to kaga wannan shi yake nuna cewa na gina mutum mm. wanda ya san nauyin kansa kuma ya san cewa zai iya ɗaukan nauyin wani to wannan yanzu idan e, ya wayi gari ya zamanto wani mutum ya zamanto wani abu a wani e, bangare na rayuwa bangare na rayuwa shugaba menene da sauran shin kana ganin cewa zai zauna hakanan ci ma zaune ba zai taimaka ma al'ummansa ba a nan ne ci gaba yake zuwa mm. gaskiya to wannan duk eh, za a ga so da yawa Africa TV 3 da kuma sauran kafofin yaɗa labarai suna da irin wannan gudunmuwa da ya kamata a ce suna barwa mm. musamman ma yin shirye-shirye na matasa mm. da nuna musu su waye ko me ya kamata a ce sun yi saboda al'ummar su ta ci gaba malam umar ba kai da zaka ta mu ba ni so nake ma in ce yanzu mu dawo wajen malam mamma malam mamma na ji tambaya mai girma shugaba yake ba za ka rasa abin da kake ganin ya kamata kai ma ka tambaye shi ba a ce jamhuriyar tana matashi kamar wannan mm. kuma yana kishin kasarsa kuma ya faɗa yanzu gaban a la'alla ba a rasa tambayoyi da za ka mishi wanda za su iya ƙara fito mana da ilimin da yake da shi cikin ƙwaƙwalwar tambayi kan ba za a rasa ah, <laughs> amma ai masu da tambayi ba za a rasa eh, amma ya zama sun yi alaka da wannan shiri namu da yake eh, duk da shi ya fara fita cikin matasa ko ko shi ma yana cikin matashi ne yawa <laughs> alhamdulillah to shi lalle mun kwanci <laughs> za mu sake a cikin matasa tun da bai wuce shekara hamsin ba eh gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne na'am malam eh, tambayar da nake da ita ai kuma ba ni bane ita ba dan Najeriya wani ya zanya ta eh, ka yi dama ce baka dama ce aka baka <laughs> to tambayan da nake da ita kama abinda ya shahi matasa wanda suka kare ke karatu kuma yanzu sai a same su suna zaman fada to wani irin shawara za a ba su saboda su tashi su bar wannan zama su bar raina aiki su ce sai an ba su biro mm. wani irin gudunmuwa za a basu abin da hawan na bangaren wallahi wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake ci mana tuwa ƙwarya mm-hmm. yani a ce dole in dai kai ka zo ka yi karatun jami'a ko ka yi masters digiri na ɗaya ko? na biyu ka yi digiri na biyu ka yi mm-hmm. digirin digirgir mm-hmm. idan ba ka shiga ofis ko eh, biro ka kama bairo kana sa hannu kawai a takarda sai ga cewa kai har yanzu ka rabu so akwai abun da ake ce ma e, karatun e, e, aiki mm. mustahil ba zai taɓa yiwa ba a ce dukkan wanda ya yi karatu ya gama ya samu aiki na gwamnati hmm. za ga wa'ansu sun yi karatun amma sai ga cewa an je an kama wata sana'a manya manya 'yan kasuwa ga misalan da yawa kasuwanci kana da noma mm. rai gano ba bangaren ku ba kaje dai ba eh? ba cikin biro za ka je ka zauna a ah, ba wannan magana wannan magana ba <laughs> ba wannan magana ya samu ala so eh, sannan malam kuma ma'aikatu sun kasu kashi biyu sun kasu akwai ma'aikatu masu zaman kansu ya salam akwai na gwamnati ya salam hmm. kai ma karan kanka idan ka taso ba a ka tsaya ka yi tunani da kan kai me za ka iya kirkira hmm. da kanka ka zo kai naka hmm. yanzu shi wannan zai eh? iya mana kamfanin noma misali eh, kwarai ya yi kuma ya hidda ƙasar waje kuma ya saida mai ko kuma shi yanzu ya zo ya karanta hmm. zai iya zuwa ya buɗe makaranta saboda ya koya mutane ya za su yi noma musamman ma Nijar da ce ƙasa ce hmm. tana dogara sosai ga noma sosai so da yawa wanda suke noman ba ba ilimin noman gare su ba amma sun iya shi a aikace hmm. to sai a ji a ƙara musu da wannan za ga akwai abubuwa da dama wanda ni a matsayina na matashi mm-hmm. idan na karatu idan ban samu aikin gwamnati ba mm-hmm. ko kuma ban samu aikin eh, eh, office ko biro ba na'am irin mm-hmm. wannan ayyukan akwai abubuwa da dama wanda zan iya dogara da kansu gaskiya ne abubuwa ga sunan ka san eh, me zan ce musamman ma Eh, muna da wani abu na girman yanzu hatta kasashen da suka ci gaba ka je ka gani sai ga mutum ya yi karatu gidan abinci yana aiki gidan sai da abinci yana sai da abinci idan dama ta zo kuma sai ya je ya yi eh, aikin da ya karanta aiki ne na wanda bai aiki ne na menene kuma subhanallah shi aiki mm. in dai ka dogara da kanka kuma kana son shi ko ya yake kuma za ga Eh, za ka kyautata shi sannan kuma za ka sa mutane su sau abin da sana'ar da kake amma idan ni ina sana'a ina walakanta ta yanzu almisali eh, daga cikin abin da suke cewa wai eh, idan ka gama karatu baka samu aiki ba da Allah ka je ko da abun nan ne lakire suke cewa alli yani wannan akan a ƙarshe ban samu ake bari in je in ah, koyar mutum ya malamin makaranta yauwa mutum ya zama malamin makaranta kafin in samu aiki to mm. wannan ya je aikin malamin makaranta a kan yana akan yana so ne shin zai kasance malami nagartacce sai shi zai koyar da ilimi mm. ilimi eh, ya kamata hatta ɗalibai su fahimta sau kawai zai zo ya ba su Ah, saboda ba so yake saboda ba so yake ba to duk yanzu idan ka je ka duba duk wanda yake dokan kansa a matsayin malami kuma ya san mutuncin kansa ya san kimar kansa mm. za ga cewa yanda yake koyar da ɗalibai mm. yake kirkiro hanyoyin isar da ilimi a sauƙaƙe mm. za ka yi mamaki saboda yana son abu amma wanda bai so kawai da wuri Eh, in ya samu eh, sai wata sai a samu dalibai gurbatattu wanda ba su da ilimi ana nuna marcin lokaci kuma malam Adamu yana da tambayoyi da zai maka guda biyu mm. bari in arba kin saboda yana da saurin magana in yi guda ya ce da matasan mu sun rungumi harkar sadarwa yadda ya mm. kamata to da sun ƙara ba kasar gudunmuwa a zamanance mm. kana da dan ta'aliki akai dan an fara nuna mana cewa ya kamata mu da kabul mashirin <laughs> malam ka kaji tambaye ka guda nayi to kai kuma sai ka mai guda wannan ba shakka eh, shi ina ganin abin yake tunani yana ganin kafofin sadarwa sun da su ne yanzu suke ba da gudunmuwa sosai mm. so kaga idan eh, ni a matsayina na matashi na kware na san wannan ilmin akwai gudunmuwa da dama da zan iya bayarwa mm. yanzu al misali afirka tv idan ka zo mm. dukkan mu gaba ɗaya ba wanda ya kai shekara arba'in duka gaba daya har wani eh, dr ado ne nake gani ko wannan gambo ne ba gwamnan kano shawara yawa akan gambo yake sa wallahi ku yake sa wallahi ku ya kamata a ce ayi wani gangami dukkan ku matasan nan a baku wata lambar yabo ta matasa masu kokari masu gina al'umma ya salam ne sunan ya ne aka riƙe harkar sadarwar za a ci za ka yi abubuwa dama yanzu hatta subhanallah yanzu wanda ma suke fitowa a mm. wani kwamedi ne wani ka zo saurayi ka tiƙa rawa ka zo ka sa a instagram ka ga masu bibiyan ka masu laikin kusan mm. like nawa mm. eh, a kalla so dubu dari nawa matasa ne to idan ka zo ka yi wani abu wanda zai amfani al'umma ka yi wata kalma wadda za ta amfani al'umma ko kuma kana wa'ansu abubuwan naka 'yan kirkire-kirkire mm. ka zo kasa ai mutane za su fa'idantu maimakon wancan abubuwan na shashanci da sauransu <laughs> wanda za a ga masu da yawa masu biyan masu suke kara mutum wannan abu mm. saboda ka zo ka yi rawa an zo an kalla su dubu ɗari kaza ko su mina ai dole gobe to kuma na kan ga wanda bai iya ba zai iya ɗauko masu baiwar da su kuma ba sa social media ya ko su a gani a sa albarka ƙwarai kuwa duk mm. wannan hanyoyi ne na ci gaba wanda akwai abin da na so in faɗa ma dai duk da lokaci ya yi ana nuna ma lokaci mm. Mm. akwai wani abu mai muhimmanci wanda na tambayi eh, eh, Mala Abdulkadir. Na'am, Mala Abdulkadir cewa bin doka. Shin yana ka ci gaban ƙasa? yana kawo kwarai da gaske wacce hanya mm. saboda yanzu idan ka zo eh, wannan yana nuna mutane wayewa mm. da gane ina duniya ta dosa gobe an sa doka kaza eh, idan eh, jan wuta ta zo karka ratsa ta mm. saboda me saboda ka rayuwanka ina kallon jiyan na nake kallon wani bidiyo na wata tsohuwa da ita ta wuce inda aka ce a tsaya dan sanda ya zo ya kama ta ce ta fito ta ce ta ki fitowa ta duda dai ita sai ta bijire mm. ta buga mota ta tafi dan sandan ya bi ta duk da cewa eh, ta manyanta mm. shi nan an taka doka dole kowaye sai ya mai hukuncin da ya dace an yi masa hukuncin da ya dace mm. aka ta fito aka kama ta aka cita taron abun nan shine wani mai taliki yake cewa nan shi yake nuna maka kasashen da suka ci gaba kowane ne idan aka ɗora doka idan ya saba ma doka to dole hukunci ya hau saboda idan ba a yi masa hukunci ba a yau gobe ma zai kaga mm, eh, za a kasar za ta zamanto eh, ba tsari ba komai ya kamata ka taimaka amma kuma ana ta nuna mana cewa lokaci ya kare ina ganin Eh, za mu yi haƙuri sai <laughs> wani zama na gaba ai ba mu Allah da ya tambaya kuma sai ku kyale shi oh kai akwai ta akwai sai ku yi a gurguje to shikenan a gurguje saboda cikin rabin minti saboda ban manta da ci gaba ɗaya ah, to kenan baka manta wa eh, kenan mata nugo ai ba mata fu dai mata kyau dai alhamdulillah mata fu barai wallahi ta kusa ai wallahi alhamdulillah eh tambaya na shine ina so wani kira ne zaka yi ma shugabanmu kamar dai wannan zancen inkin da muka samu inkin mm. kai da muka samu kasu kamar dai wannan doktor na sheik antajok yana cewa kamar dai an ka diba afirka mm. kamar dai ah, bawo ne an ka sake shi sai ya kai bakin kowa kuma ya dawo kuma mm. ba a bashi yanci ba a sake shi duka ba <laughs> to wani eh, abin da nika so wani wani abin gani wani eh, kira za ka yi musu kasu yi wannan mutunan da an ka sake shi dai ya dawo kuma ya je hmm. bakin kofa sai eh, sake dawo kenan dai ba sake shi ba gaba da <laughs> an sake shi shi ya ki sakan kan shi <laughs> shi yake da makali to ina ganin malam ku kuke da lokaci ana nuna lokaci eh, abin da dai zan ce a karshe cikin hmm. rabin minti su shugabanni su san nauyin da Allah ya dora musu san cewa yanzu kowace ƙasa da kanta take dogara idan ya zamanto baka eh, aiwatar da abin da eh, yan ka za su iya dogara da shi ba mm. to ka kasance ko da yaushe kana wani yake ana gaba ana baya kenan shukuran ka je ka dawo ka je ka dawo shukuran masu kallo lihin daɗi karewa mun so a ce mun jima muna wannan tattaunawa to amma dai ne lokacin da aka ɗiba mata ya kare babu abin da rige sai dai mu gode ma abokan aiki tun daga malam abdulhafiz da kuma malam abdulrahman da suke daukan hoto idan muka dawo nan cikin studio muna tare da babban bako malam sani musa magawata gefen shi kuma akwai malam adam suleiman hadi mm. na dawo nan hannu na dama akwai malam nura a gefen karshe kuma akwai malam mamman ko malam muhammad hmm. ah, a madadin su dukkan sai can control su malam ammar muhammad suleiman eh, da kuma ahmad ishaq da suke kula da ɗakin watsa shiri da kuma na'urar siji da marubuto sunayenmu da sunayenku da yahya ahmad a madadin abokin aikina da muke ta gabatar da shirin tare malam shahir adam arzika da ni umar alhaji da kuma mai bada umarni cikin shirin hani ali muhammadu muke cewa kasance lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da kai zamu fara tabawa eh, sai kuma in je in taba da malamin